Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Jama'a maza da mata, masu mu da sauraronmu, barkamu da warhaka, barkamu da sake kasancewa tare da ku cikin shirin mu duba mu gani na wannan rana ta Juma'a 22 ga watan Disamban shekara ta 2023. Muna godiya ga Allah subhanahu wataala mai girma da ɗaukaka da buwaya da yarda ya amince ya sake sada mu da ku a cikin shi wannan shiri na wannan rana. Muna ci gaba da roƙo ga mahalicin kowa da komi. ya ganar da mu gaskiya gaskiya ce ya ba mu ikon binta ya kuma ganar da mun ƙarya ƙarya ce ya sa mu nisance ta shaci hwaɗi da ƙar da ƙamsan kurege da tumƙa da warwarewa sun zama abinci da sha a cikin wannan ƙasa tamu. Yanzu an shiga cikin wani hali wanda ma'ilimta suke cewa sai lariki guvern jita-jita an maida ta tamkar doka a cikin wannan ƙasa tamu. Dewa suna kuskusuniyar cewa al'amari fa ya fara rincaɓewa tsakanin waɗannan sojoji da kuma abin da suka kira gwamnatin Lamin Zan da ministocin shi da suka kafa. Wanda wasu suka ce akwai yiwuwar tsige Lamin Zan da wasu daga cikin ministocinsa. Wasu suka ce a'a, ai an daɗe tun tahe shi cadi laminzan shi ke neman ma a sabke mai waɗannan kaya da shi ya yarda ba ya iya ɗaukar su. Wasu suka ce a'a wai kaɓa ce da Lamizan ya yi, wasu suka ce ba kaɓa ba ce gaskiya ce ya kwaɗi game da al'amarin waɗannan sojoji da ƙasar Faransa. Inda Cani ya ce su sun kori Faransa, Lamizan ya ce a'a shi dai ita ce ta ce ba ta yi da su. Wasu suka ce a'a akwai babban ƙashi mai gumsa da ake son a raba lamin zan da shi cewa da mukami na ministan man fetur da ake ganin cewa aboki ne na kud da kud na shi lamin zan. Wasu kuma suka ce, a'a, akwai wasu masu mayyamayyan garan bubu da suka ce ba su gamsu da kama laddayin lamin zan ko kuma a'a sun ga alamun cewa haƙarsa ta cimma ruwa to yanzu bari su hiddo mai ta su ga hili. mi take zama, mu dai kullum muna gaya muku lokaci babban alkali ne. Kwana tashi dai al'amura na ci gaba da rincaɓewa a kan abin da ya shahi tattalin arzikin wannan ƙasa ta mu ta jamhuriyar Nijar wanda hatta bankin duniya da majalisar ɗinkin duniya sun buga ƙaraurawar cewa nan fa da watan Janairu komi na iya faruwa sakamakon wannan takunkumi da jamhuriyar Nijar take kwama da shi. Kowa ya ga irin mawuyacin halin da rayuwa ta shiga sakamakon tsadar kayayyaki da ta yi tashin gwabran zabo kasancewar ƙasar Benin ta liƙe iyaka sakamakon takunkumin da sai da yawo ta garkama ma jamhuriyar Nijar. Wanda hakan yasa kayayyaki sai dai su biyo ta ƙasar Togo su biyo ta Burkina Faso su taho birnin Yamai su bi sauran sassa na ƙasa. Akan haka muka samu labarin cewa ana ɗauko tan guda daga kwatano zauwa birnin yamai tsakanin jika 32 zuwa 36 cikin yayi tsada sa'an nan daga kwatano zuwa maraɗi jika 42 zuwa 46 in yayi tsada yanzu kuma da al'amura suka yi kamari aka garkama takunkumi daga kwatano ya mai tan guda ana ɗauko shi ɗari da goma. zuwa jikka ɗari da goma sha biyar zakkuwa birnin Yamai. In an biyo ta Burkina Faso. Jiya kusa ashirin da ɗaya ga watan Disamban shekara ta uku abin da ake ɗauko ton daga Kwatano zawwa birnin Yamai. Jika ɗari da talatin zuwa ɗari da da talatin biyar. Lalle dole ne kayayyaki farashin su ya tashin gwabran zabi. Abin da mutane da yawa ke ganin cewa in dai da gaske ne labu sannin da suke kira magana ƙasa ce to sai su shaye saboda ko ba komi duniya gaba ɗaya baki ɗaya ta yi Allah wadda da wannan aiki duk da neman sauya akalan labarin da suke nan suna yi suna nuna laihin sai da yawo ne ko kuma Najeriya ce ko kuma Benin ne alhali shekara ashirin da biyu da suka wuce a zantuni a bar mantawa jamhuriyar Nijar ta rattaba hannu a game da waɗannan yarjejeniyoyi. Lokacin da aka yi juye-juyen mulki a cikin Mali, kowa ya gani yadda jamhuriyar Nijar ta yi tsayin gwaman jaki a game da neman a darajar ta ƙa'idodin ƙungiyar gamayar ƙasashen yammacin Afirka sai da yawo. To amma sai gashi yanzu waɗannan mutane suna yin abin da ake ce ma wanzam ba kaso ga jikinka. Dangane da abubuwan da suke nan suna wakana a kwanakin nan sakamakon yunƙurin da wani kwamiti da aka kafa a cikin gida rediyo da talabijin na ƙasa cewa da RTN a ɓata sunan shugaban ƙasa shugaban jamhuriya Muhammad Bazum domin su a ganin su yin haka shi zai sa ya rage farin jini wajen al'umma a goga mishi kashin kaji a nuna ma jama'a cewa ai shi ma ba na kware ne ba yadda sauran shugabanni suka lalace ko aka same su da almundahana da handama da babakere da ya rubuta ciki da dukiyar ƙasa suka maida ta tamkar ta gado sai a nuna ma mutane ai duka kan wajja ce. To alhamdulillahi cikin kwakwab da muke yi na ci gaba da haska mana irin yadda wannan kwamiti yake gudanar da al'amarin shi. Ƙarƙashin jagorancin tsohon darakta janar na ita RTN Kin. mun samo ɗaya daga cikin mayya-mayya gasim-gasim da kenan suna ba da kuɗi su ne uwa su ne makarbiya a wannan kwamiti domin a ci gaba da zagin shugaban ƙasa shugaban jamhuriya muhammad bazum wannan babban gungume ɗaya daga cikin waɗanda ake ɗasawa da su cikin tahiyar iko tun kakin faruwar wannan al'amari su mambobin wannan kwamiti sun san mun sani kuma sun san mun san kowane ne kuma mun san ko shugaban wani kamfani ne wanda ke ba da kuɗi domin a ci gaba da yin wannan ƙazaman aiki. Haka zalika shi wannan babban gungume wanda da yawa suna wallafa sunan shi a cikin shafukan sada zumunta na zamani rezo sosiyo wanda an shaji daga bakin shi tun a cikin ziyarar da shugaban ƙasa shugaban jamhuriya Muhammad Bazum ya kai a jihar Tawa yana kwaɗi yana ƙarawa ai su sun kare da shugaban kasa shugaban jamhuriya Muhammad Bazum dan haka sai dai wani ba shi ba. To har ila yau shi wannan mutumin da ya yi tasabar da baki yana ba da wannan labari, to kuma yanzu shi ne ya sake ba da kuɗi domin ɗokar ma waɗannan ƴan jarida da suka tsinci kansu cikin mawuyacin hali sakamakon gurkwana gaban shari'a da za a yi. da su da yan uwa da aminan arzikin shugaban ƙasa shugaban jamhuriya Muhammad Bazum to shine ya ɗauki nauyin ba da kuɗi a ɗokan musu lauya domin ya kare su a wani labari na daban dangane da abubuwan da ke zuwa suna dawowa a game da taɓarɓarewar lamarin tsaro kowa ya ga irin salo da dabarun da shugaban ƙasa shugaban jamhuriya Muhammad Bazum yayi amfani da shi wajen mayar da mutane a cikin garuruwansu na ainihi za mu ɗauki misali da garin tandukin dui, wanda aka tanadi abubuwan more rayuwa iri daban-daban faro daga samar da ruwan sha masu tsabta ta hanyar gina musu forage daban-daban domin ruwa su ne rayuwa an ga yadda aka inganta wuraren samar da magani wuraren samar da ilimi cewa da makarantu wanda kuma aka ɗauki matakan da suka dace domin mayar da su waɗannan mutane musamman ma ɗan dukin da ke cikin gundumar walam cikin jihar talabiri Sabanin irin abin da babban dogarin da shugaban ƙasa cewa da general chani ya zo haka bakatakan ya nuna ma mutane cewa a'a shi ai ya buɗe makarantun boko da yawansu ya kai ɗari biyu kuma ya mayar da mutane a cikin garuruwansu na ainihi mu bu mu shi inda cani ya ce da gari kaza da gari kaza da gari kaza ga irin yadda aka yi aka maida su kuma ga ranar da aka maida su a cikin garuruwansu kama da wane ba wane ba ce inda wani ya yi rawa aka taɓa mai wani in ya yi kashi za ya sha tuwo sunan shi tuwo in ya kwana zazahe aka ce mai da wannan muka zo ƙarshen shi wannan shiri na wannan rana sai lokaci na gaba idan mai girma da ɗaukaka ya yarda.